kar a manta muna sauraron wannan shiri na mu kai tsaye na fassarar littattafai an karfitar da ta hanyar koro wato rinjayen abin da yake na ma'anar abin da ke cikin littafai ba tare da tsayawa dogon shiri ko wani abu makamancin haka ba wanda zai zama shi ne darasi na biyu ko zama na biyu a cikin littafin a filin al'asir tuwa na babban malami الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالت في سنة البقي الشريف قسم عن جلال أن يتكلم لك مقدمة ما نجي من سورة وين شريد لك شيبيا صلاح الدين الأيوبي لك ورجع ترى أمر كمر برمي لكيوي أنا نجي عن كانوا آه، برمي جارية نيجيريا سنة وعليكم jiya muna shafi na da za mu ɗora malam yana fara koro mana ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana ko dai sifofinsa ko sunayensa ko wasu ayyukansa wanda tabbatar da siffa ga Allah da tabbatar masa da suna da tabbatar masa da aiki wani dalili ne babba zai ke nuna akwai shi idan ka kore wa Allah siffa ka kore masa aiki ka kore masa suna to dai ne da ka ce ba shi وما لا صلة له عدد دعبا لبقتي قال صفة وبابش ولكن ذا متاشي إنما نبيتي وقوله لفتن سمد وتسركي أعوذ بالله لا لمن سلك الله من الشيطان يكاري لك الشيطان الرجيم أبن جيفوا بسم الله na fara karatu da sunan Allah ar-rahman wanda ya tabbata da rahma ar-rahim mai jin kai gabanin sa mu'minai fa'bud ka bauta masa shi kadai fa'bud ka bauta masa shi kadai wa kuma ka yi haƙuri wa kuma ka yi haƙuri bin ibadati ga bautarsa bin ibadati ga bautarsa hal ta'lamu lahu samiya shin ka san me kusfa irin tasa هل تعلم له سميا شنكاسا بيكونا إلى الناس وقوله مصدق التكييف بقى ذيك شواء ولم يكن له كفوا أحد هذا لكم با يتبي دم في ولم يكن له كفوا أحد هذا لكم با يتبي دم في شاقوت وقوله لفضل فلا تجعلوا لله أندادا حب سجى وألا في فلا تجعلوا لله أندادا حب سجى وألا في شيوعي وأنتم تعلمون الهالون سنين وأنتم تعلمون الهالون سنين لقد أحلت متعلمين wannan akwai daga cikin mutane wannan akwai daga cikin mutane bayyana ta ɗungunin wanda yake rikar kuma bayan Allah bayyana ta ɗungunin وتحدثني لتركهما باين ألا أنهم تادا عمتي في شعوري بألا يحبونهم فلا تنسوا يحبونهم فلا تنسوا كحب الله كمن يجمع إيمان كيف أن كحب الله kamar yadda masu imani ke son Allah da kono a zanen wannan aya kone wa Allah kishiyoyi duk wa'annan abubuwan da kuma ba abin da ya kamata Allah kama a sunayensa kama a tsofinsa kama wato a zafi da wani ta'ala ko kawai da kwata shi da ke cewa wa kun ka ce da su wa kun ka ce alhamdulillah للجمهورية تبتك أن الذي لم يتخذ ولدا والذي كتابا الذي لم يتخذ ولدا والذي كتابا ولم يكن له شريك مباشر أبو الكارية ولم يكن له شريك kuma abin tarin ya yi zamo a tare da shi ba wanda ya kuyi namu shari kuma ba su da abokin tarayya filimun a cikin mulkin sa. filimun a cikin mulkin ta wanda ya kuyi wani kuma ba su da wani matukuncin lamari minan gudu na kasance وكذب فجرم ماسو تكبيرا جرم ماوى تكبيرا جرم ماوى لما شنو قولوا الله سبحانه وتعالى يقول مثل ذلك حتى تكون عبد أجلك راى لكم شركوك سبحانه وتعالى فقال سوى يسبح لله سنا في الله يسبح لله بنعذر كثير الله ما في السماوات هل الزلة تسمي ما في السماوات هل الزلة تسمي وما في الأرض دار الزلة تسمي وما في الأرض دار الزلة تسمي له الملك ملكي لا تميل له الملك ملكي يا تبت أبريشي وله الحمد ينجم بوديا تبت أبريشي وهو على كل شيء قدير شيء يكون تلبك قومني وهو على كل شيء قدير shi ne iko ne daga dukkan komai da kawo da fadar da ke cewa da baron alkhairan sunan ubangijinka sun sun yawaita tabaron alkhairan ubangijinka sun yawaita الذي نزل الفرقان wanda ya saukar da mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya الذي نزل الفرقان wanda ya saukar da littafi mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ala abdi gabawansa liyakuna lil alamin nadhira dan ya zamo mai gargadi ga talikai liyakuna lil alamin nadhira dan ya zamo mai gargaɗi ga talikai. Allabi na mulku sama wasu wani abu, mulkin sammai da ƙasai duka nasa ne. Allabi na mulku sama wani abu, mulkin Tammai da ƙasai duka nasa ne. yadda zuwa kuma bai rikita ba. ولم يتخذ ولدا كما كتابا ولم يقل له شريك كما باشد أبوك تاريا في الملك أتجملك ملك وخلق كل شيء كما شيء على الشدك كمكومي وخلق كل شيء شيء على كم كمكومي فقدره كما يسار شيء تقديرا ساروا وقوله لفضل سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد ألا بالكتابا ما اتخذ الله من ولد ألا بالكتابا وما كان معه من إله babu wani abun bautawa a tare da shi ma kana ma'ahu min babu wani abun bautawa a tare da shi Iza da akwai wani abun bauta daban Iza da akwai wani abun bautawa daban la zabaqu ila da ko wani abun bautawa ya tafi bima khalaqu da abin da ya halitta bima khalaqu da abin ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd mu wallahi da tashin ya nuna karfi akan tashi wala ala ba'dhum ala ba'd mu wallahi da ababan buta tashin ya nuna kun karfi akan tashi subhanallah Allah ya karkaka amma yasifun gabanin abin da kafarai suke siffanta shi da shi amma yasifun gabanin abin da masu shirka suke siffanta shi da shi alimin qayb masanin abin da ya shi ne masanin abin da ya buya washahada da abin da ya bayyana fata'ala ya tsarkaka fata'ala ya tsarkaka amma yushirkun gabarin abin da masu shirka suke shirka da shi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala فلا تضربوا لله الأمثال ودينا بقى مثالي جهنم فلا تضربوا لله الأمثال ودينا بقى مثالي جهنم إن الله إن الله يعلم أن شيني مكسل وأنتم لا تعلمون مبتلبا وأنتم لا تعلمون مبتلبا لفضل الله سبحانه وتعالى قل كتير سوء قل كتير سوء إنما حرم ربي الفواحش وبنجي دايا يا هم تساقى مساء إنما حرم ربي الفواحش ubangiji na ya haramta alfasha ma zahar wacce ta bayyana ma zahara minha wacce ta bayyana daga cikinta wa ma batan da wacce ta buya alfasha wacce ta bayyana zina da mace a waje ma batana zina da yin gida kamar da malamta su tafsiri suke fassara na'am wal ithm da saban Allah wal batil da bi bi mun shanko ba tare da gaskiya ba bi mun shanko ba tare da gaskiya ba wa'in tushirikun billah kuma ya haramta shirka da shi wa'in tushirikun billah kuma ya haramta shirka da shi ما لم ينزل به سلطانا قابل النبي شكر دوك وجاء كالسبا وإن تقولوا على الله هم يا لم تفت المذنقل بألا وإن تقولوا على الله وما يا لم تفت المذنقل بألا ما لا تعلمون قابل دبك سني با ما لا تعلمون قابل دبك سني با دون نمتي شفوف الله سبحانه وتعالى يا هرم الشركة يا تفتو دكتو تسفى يا قولي وكتو تسفى وانا كده قولوا لفضل سمع الشركي الرحمن شيني وندي سبحانه الرحمن على العرش استوى يا ديدي كان العرش على العرش استوى يا ديدي كان العرش في سبع مواضع وانا تاكن الله سمع العرش أقول هذه بكم تشين قرآن في سورة العرب قوله في سورة العرب أنت سبحانه وتعالى التي تشرح بها إن ربكم الله lallai abun بوترك لقد na gaskiya shine الذي خلق الذي خلق السماوات شيني وانده يهلت سمي والأرض دكسين في ستة أيام أتجم قوانكي شدا ثم استوى على العرش سألن يديديك أكن الأرشي ونحن سورة العرب وقال في سورة يونس يقرا في سورة يونس إن ربكم الله للي أنبو ترك لك سياشيني الله الذي خلق السماوات شيني واللي على السمي والأرض كالسين في ستة أيام أشتم على جيش ده في ستة أيام أتشوفها شدا ثم استوى على العرش سألن يديديت أكم الأرش ثم استوى على العرش سألن يديديت أكم الأرش وقال يقال في العرش في سورة الرعد في سورة الرعد الله شيني أبو بوتا الله الذي لأهم بوتاواتك يا الذي رفع السماوات والنندي والنندي تبجن السمي الذي رفع السماوات والنندي تبجن السمي بخير عمد باتا يدجن شكيبا بخير عمد ba tare gidagen shiki ba ta rauna ga tanan kuna ganinta ta rauna ga tanan kuna ganinta summa tawa ala al'ash sa'annan ya daidaita a saman al'arshi ku kar ya karfa bi sadbaha a fi sadbaha Allah shi ne wanda ya sanfanta da rahmar على العرش استوى يا دي دي الأرش وقال في سفة الفرقان يبقى في سورة الفرقان ثم استوى على العرش سأل يا يدي دي الأرش وقال في سفة السجدة يبقى في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض والنديال ديالك سميدك سيد wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida ثم استوى على العرش سألن يديديت أسمر الأرش وقال في سورة الحديث يقرأ في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض شيني وند يا لتسمي لتسعين في ستة أيام أتشوف على شدة ثم استوى على العرش فأنن يدي ذي تأثمر الأرش إذا كوبا وارين zai ji Allah ya ce a kan al'arshi saman al'arshi saman al'arshi a ce karce wai Allah yana ko'ina فتونا شريف ينفو إلى جسنة يالي بيت أسمع الأرشي دريت الزيادات كسوروني قدابك الشيخ الشاب بن تيمية رسول الله بياك وجب وقال وقوله دفق سبحانه وتعالى يا عيسى يا عيسى إني متوفي بليني ذنكر برنكا إني متوفيك للذي ذنكر برمك ورافعك إلي ومذن أوكيك دوا فريني ورافعك إلي ومذن تجيك دوا فريني يقارسنا بل رفعه الله إليه تبت ألا يا تقاشد وقريش تقاوى ويتربى كنت وابنه ba jirgitarwa ba abu da ƙasa sama na saka kai da fata ta'ala ce yi zuwa gare shi ne yi zuwa gare shi ne yas'adu kalimu tayyib da ta dan kalmomi suke hawa yas'adu kalimu tayyib da ta dan kalmomi suke hawa والعمل الصالح أي كان كريم والعمل الصالح أي كان كريم يرفع ذو كريش يكي تكيشي يرفع ذو كريش يكي تكيشي تفضل الله سبحانه وتعالى فلا أكثر هرشا في العون يا هامان ya kai waziri hamana ya haman ya kai waziri hamana ibnili sarha ka gina mun katin gini ibnili sarha ka gina mun dogon gini la'anni koni la'anni ta iya yiwani abulukul asbab zan kai hanyoyin da suke sama asbabas samawat hanyoyin da suke samai fa'abbani na rika fa'abbani na yi riki ila ila jusa zuwa ga abin bautar annabu musa wa inni ne fir'auna wa inni lallai ni والله إنا فتنسى لا أظن والله إنا فتنسى كاذبا مطر يتيني كاذبا مطر يتيني قالوا فرعون ده كثيرا جلت اللي هقفي الله نقص ليه يلالي سليه لمحفظ وانا فأبدا فرعون بيجبتون أجينا مطر جوهون جيني يا حوف يجي هنجمين لتيجي دمي لليكا يقلت إيوه إنا أبو أبو جان عبد المسلم to kai musulmi ka ce a Allah babu su ba a sama yake ba ba a kaza ba ba ba kaga Allah ya kiyaye kada fir'aun ya fika wa qawlu da fara Allah subhanahu wa ta'ala ce a amintum shin ko za ku amince a amintum shin ko za ku amince man fi sama wannan da yake sama man fi sama wannan da yake sama an yasifa bikum al-ard ya jirgi ta ƙasa ta ƙarƙashin kafafuwan ku an yasifa bikum al-ard ya jirgi ta ƙasa ta ƙarƙashin kafafuwan ku za idza hiya tamur sai ga ta tana Fari za idza hiya tamur sai ga ta tana raurawa am amintum ko za ku amince am amintum ko za ku amince man fi sama wannan da yake sama man fi sama wannan da yake sama man fi sama wannan da yake sama ayyuhu الذين عليكم يعفو أخوكم شاصبا دوروكم شاصبا دوروكم فستعلمون لتلدى بني فستعلمون لتلدى بني كيف نذير يا فالكدين ايكي كيف نذير يا فالكدين ايكي نفذ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض الناشين والليال السمين كالسين في ستة أيام أكسين كوالكين شداء ثم استوى على العرض كأن لن يدري كم يا علم ما يلج في الأرض يا سنقف الليكي شقاس سنقفا يعلم ما يلد في الأرض ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wama ya ruju minha da abin da yake fitowa daga cikinta wama ya ruju minha da abin da yake fitowa daga cikinta ya sama da abin da daga sama وما يعرج فيها دابن ديكي هوا سما وهو معكم ينا تارد قود سننسا وهو معكم ينا تارد قود سننسا أينما كنتم duk inda kuka kasance aina ma kuntum duk inda kuka kasance والله بما تعملون بصير الله ني كني ني جنك ني دابن والله بما تعملون بصير الله ني كني ني جنك ني دابن دكجي ايكتاوا دفن الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى باب وجد التوناوات ذاتك تنشيه ما يقول من نجوى باب وجد السولى وجدات فتنجي ثلاثة أتكان متنككو ثلاثة أتكان متنككو إلا هو رابعهم فاتي فاتيتي آدم شيني نودنكو إلا هو رابعهم فاتي فاتيتي آدم شيني نودنكو ولا خمسة ko mutum biyar wala khamsa ko mutum biyar illa huwa sadisuhum ba sai ya zama shi ne shida su wala ajla min zalik ko kasa da haka ولا أدنى من ذلك فوق سجهك ولا أكثر قوت يدهك إما هو معهم فاكس يا زمو أتارد سودة سننسا إلا هو معهم فاكس يا زمو أتارد سودة سننسا أينما كانوا دك إن تتكسنجين أينما كانوا دك إن تتكسنجين ثم ينبئهم فأن الذي باس باباري ثم ينبئهم sa'annan zai ba su labari bi ma amilu da abin da suka aikata yawmal qiyama a ranar alkiyama inna Allah lallai Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alim mai cikakken sanne da dukkan komai da fadarsa la tahzan karkai bakin ciki la tahzan karfe bakin ciki inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu da sanin inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu da sanin sa qawlu da fadin ni tare da ku asma' ina jin ku wa ara kuma ina ganin ku da fahimta inna sarki ما عن الذين اتقوا ينا تارد وأن تسكت صورنسا والذين هم محسنون ومينا تارد ما سكت وجيه لفتنسا واصبروا ويهبري inna Allah lallai Allah sarki ma'as sabirin yana tare da masu hakuri ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri. da fadin Allah kan fi fi'atin qalila da dama da kadan kan fi fi'atin qalila da dama jama'a kaɗan فئة كثيرة إنك ربعك الجماعة ماليوة ولبت فئة كثيرة إنك ربعك الجماعة ديوة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين Allah yana tare da masu haƙuri wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wa qawlu da fadinsa ومن أصدق من الله شديدا ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance waman afdaku min Allah hadisa ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance ومن أصدق من الله كيلا باوان دي فأنا قصية الفنجي ولا تبدا وانت الله مكان الله ينا مكان وآني ذن سنسا كين ذن سيمك الشوق ذن سيمك الإنجلس أنك كوري الله مكان أبابا الله سبحانه وتعالى فقد انسى وإذ قال الله غير مكنوك تند الله يسير يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم فدوبا لفظن قال الله قال يقول قولا قبل اثبات لقول الله تفضل بن سيد الله الله يا عيسى كنان فدن يا عيسى بن مريم فدن الله ولد وكلم الله وكلم الله موسى الله يا عيسى بن سيد موسى تكريما زنجي يفعلت منهم من كلم الله لبتشيرت أقيم ولي زنجي دهلا منهم من كلم الله لبتشيرت أقيم ولي زنجي زنجي دهلا نعم يفعلت وتمت كلمة ربك kalmomin ubangijin ka sun cika sidqa da gaskiya wajen labari wa adala da adalci wajen hukunci وكلم الله Allah ya yi zance da annabu Musa taklima zance da kudinsa minun man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah yi zance da shi da faɗin Allah kuma ta'ala ولما جاء موسى لميقاتنا yayin da annabi Musa ya zo tattaunawa da mu wa kallamahu rabbuh ubangijin sa ya zance da shi a babala to da magana ruwa ruwa da ina Allah mun gode ba ونادينا في مكراوشي وناديناه في مكراوشي من جانب الطور دفجيكم وردوسي من جانب الطور دفجيكم وردوسي الأيمن من البركة الأيمن من البركة وقربناه mun kusurin mun kusanto da shi zuwa gare mu na jiya don mu tattauna da shi na jiya don mu tattauna da shi a ƙaunuhu da faɗin Allah su ta'ala wa izna da rabbuka musa a gaya musu lokacin da ubangijin ya kirawo annabi musa wa izna da rabbuka musa gaya musu lokacin da ubangijin ka ya kira annabi musa anitin ƙaunar zalimin cewa ka je wajen mutane kafirai anitin ƙaunar zalimin cewa ka je wajen wasu mutane kafirai da faɗinsa wala dahuma rabbuma sai ubangijinsu ya kira musu alam an haƙuma shin ban hane ku bane an cin kuma shajara gabarin cin waccan bishiya an cin kuma shajara gabarin cin waccan bishiya Thank you. Allah zai kira musu wa yau mai yunadihim a gaya musu ranar da Allah zai kira musu wa ya kuhul sai ya ce da su ma za a jabtumul mursalin wata amsa kuka ba wa manzannina ماذا أجبتم المرسلين دميكك أمسى ومن بنينا duk wanda kaga ko kaga tabbatar da maganganu ga Allah Allah da fadan Allah ta'ala wa in ahadun min al idan wani ɗaya daga cikin mushrikai iftajar ya nemi zama kusa da kai iftajar ya nemi makwabtaka da kai fa'ajir ka makwabcin shi fa'ajir kuma kwabce shi hatta yasma'a kalam Allah har ya idancan Allah hatta yasma'a kalam Allah har ya idancan Allah da fadin sa وقد كان فريق منهم alhalin wasu ayari daga cikinsu sun kasance وقد كان فريق منهم الهال يريد بسجن سنك فنجين يسمعون كلام الله سنازل بنشان يسمعون كلام الله سنازل بن الله ثم يحرفونه تحنن سيسك ورد شيء ثم يحرفونه فأن تذكر بشيء من بعد ما عقلوه باين سنفهم من بعد ما عقلوه باين سنفهم وهم يعلمون الهالن سنة وهم يعلمون الهالن سنة ربنا سبحانه وتعالى يريدون سنعصوني يريدون سنعصوني أن يبدلوا كلام الله تتبذبا سمع الله أن يبدلوا كلام الله تتبذبا سمع الله قل كتيدة لن تتبعونا ba za ku bi mu yaki ba lan na ba za ku bi mu yaki ba kadhalikum irin haka ne Allah Allah ya ta min qawl cin kafin wannan rana min qawl cin kafin wannan rana da واتل ما أوحي إليك فكرنت أبن دأتي وهي بواقعك واتل ما أوحي إليك فكرنت أبن دأتي وهي بواقعك من كتاب ربك دقلت قلقبا جتنكا من كتاب ربك دقلت قلقبا جتنكا la mubaddila li kalimati karka canza kalmomin sa la mubaddila li kalimati karka canza kalmomin da fadan tsawon kitarki inna hadhal qur'an lallai wannan qur'ani yaqus yaqus yana labartawa ne yaqus yana labartawa ne ala bani ga abubuwan da ya'in isra'ila suke ciki ala bani ga abubuwan da 'ya'yan isra'ila suke ciki aksarun mafi yawancin abubuwan da suke sabani a cikinsa mafi yawan abin da suke sabani a cikinsa da faɗinsa وهذا كتاب ومن wannan أنزلنا أنزلنا من سوق دشي مبارك من يوم الخيري مبارك من يوم الخيري لحدثة لو أنزلنا هذا القرآن دا من سوكر دا ونم قرآن لو أنزلنا هذا القرآن دام سوكر دوانا القرآن على جبل أكم وردوثي على جبل أكم وردوثي لرأيت والله ذاك بنشي خاشعا ينامي كنت الدكي متصدعا ينامي تروتي و من خشية الله سوّل القرآن الله وانا بيادي التافير القرآن لكم اتشوى القرآن لن سوك الدشي أكيبا كان أول ما بقنا الله لي سبحانه وتعالى دفن انسى وإذا بدلنا آية دم من سلسة وتآية وإذا بدلنا آية دم من سلسة وتآية مكان آية أقولهم وتآية مكان آية, آية. أقولهم وتآية والله أعلم أن شيد ما في سني بما ينزل دابن ديكي سوكرها قالوا سيكا فريد جي إنما أنت مفتر كيك ديمي كركراني إنما أنت مفتر كيف أيمي كركراني بل أكثرهم تبت في يوم شمس بل أكثرهم تبت في يوم شمس لا يعلمون بتسني لا يعلمون بتسني قل فتي دسو نزل wanda ya saukar da ƙur'ani na zalam wanda ya saukar da ƙur'ani ruhul ƙudus tsarkar rai ne ruhul ƙudus tsarkar rai ne ruwa, bik daga ubangijinka bin shakko da gaskiya da na ladina amanu don ya tabbatar da diga dukan masu imani ليثبت الذين آمنوا لن يتبتر ددقا دقا ما إيماني وهدى شريانين وبشرى للمسلمين وبشاراني كمسلمي ولقد نعلم تبت من سني ولقد نعلم تبت من سني أنهم lallai kafaran maka ya ƙulun suna cewa innama yu'allimu bashar wani mutum ne yake koya masu masa qur'ani innama yu'allimu bashar wani mutum ne yake koya masu masa qur'ani lisanun nabiyyun shiduna ilayhi yaron wanda suke karkatar da Qur'ani zuwa gare shi lisanun nabiyyun hiduna liman yaran wanda suke karkatar da Qur'ani zuwa gare shi a'jami ba larabci bane a'jami ba larabci bane wa hada lisan wannan yare ne arabi da larabci mubin وبينيه وقوله أن الله سبحانه وتعالى هم جوه أقعي وتبسكوكي وجوه أقعي وتبسكوكي يومئذ أولى الرنا ناظرا ما ساتكي ناظرا ما ساتكي إلى ربها ناظرا إلى ربها ناظرا za su yi duba zuwa ga ubangijin su ga su kenan tabbatar da garin Allah tabbatar da nasarsa na da faɗinsa anan araliki yanzurun anan araliki suna kan gadaje yanzurun suna kalle kalli daga cikin da akwai ganin Allah da faɗin Allah su wa ta'ala lin nabiyina ga waɗanda suka kyautata aiki nan hutuna aljanna ta tabbata gare su wa ziyada da ganin Allah wa ziyada da ƙari din da ziyada ganin Allah ne kyau da man shi faɗa. fada qawlu da fadin su da fadin ki sarki لهم ما يشاءون duk abin da suke so ya tabbata a gare su فيها أجدا الجنة فيها أتقن الجنة ولدينا مزيد كما منادى ولقاري ولدينا مزيد كما أقوي ولقاري أو له شنك عن الله وهذا الباب هذا شيء ولا باب في كتاب الله أن تفهم الله كثير هنا زيارة أو دوت آية تأكيدها duk wasu ayoyi na aƙida ko wanda za su zuwa ga akan jarin ayoyi ire-iren wannan malam ya amince shi Allah saka muku khairi man tadabbar man tadabbar alquran wanda ya bi diddigin qur'ani taliban alhuda a matsayin yana mai neman shari'a min huda alqur'ani tabayyana lahu tariqul haqq to ba hanyar gaskiya ta bayyana gare shi inda gaskiya kake ne wallahi in ba ta jawa muke ba